والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الله shine ya halicci dukkan dabbar da take tafiya a bayan ƙasa daga dabbobi daga digon maniyi a cikinsu akwai waɗanda suke tafiya akan cikin su suna jan ciki kamar macizai akwai kuma masu tafiya akan kan ƙafafuwa guda biyu kamar mutane da tsuntsaye daga cikinsu akwai masu tafiya a kan kafafuwa hudu kamar dabbobin ni'ima Allah yana halittar abin da ya ga dama cikin abin da aka ambata da wanda ma ba a ambata ba lalle Allah mai iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa